ta gano inda take a kirji zuciyar mutum ita kuma ba ta fito ta baki ba zuciya kowa san a kirji take musamman daga nan gefen hagu ko kuma da masu ilimin wani suka faɗa to zuciyar kowa za ta bar inda take saboda tsoro da firgici da razana ta kuma zo daidai makogoro ka ji wani makaki ba dama kai magana sai tashin hankali sai damuwa ka sanya za a yi kai ba kuma sannan ba ta fito ka huta ba ballantana ka shaki wata iska ko na kawai dai ga kadare amma ba abin da za to shine ma'anar ladal hanajiri kazimin kuma cikin bakin ciki da damuwa da su kazmu abin da dama na ce abin da bakin ciki shine abin da kazimin Allah ya shirma lil zalimina min halim zalimai ba su da wato masoyi wala shafi'in ko kuma wani mai ceto yuta'u wanda ake wada babu wanda zai zo ran tashin alkiyama ya ce gashi zai ceci jama'arsa zai ceci mutanensa wanda gashi ane masa da babu duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kowa daraja da girma a gurin Allah subhanahu wataala cikin halittar baki daya idan mutane suka tafi za su dunguma gare shi don ya zo ya roki Allah a hisabi amma kafin su zo mutum sun dukkan wasu annabawa kowa ya ta ya ce ba aikinsa bane a zo gurin sai ya ce eh aikinsa ne amma kafin ya je wannan sai ya je gaban al'arshi ya Allah madaukaki ya ilmantar da shi wata addu'a da a duniya ma bai san ta ba nau'in zikirin da zai yi ya Allah cewa a yi hisabi a ranar za a koya masa duk da matsayinsa ya yi su jada ya rubu gaban Allah sannan Allah ce tashi ka roƙi abin da kake so a baka kaga nan Allah ne ba shi wannan kasa to ina ga wani kuma daban zai zo a ce ya shirya shi da jama'a sa sun tsara sun masa da'a a nan duniya ko sai yana da wata kwana ma da zai sa su aljihu koye mala'iku tsawa su fito da nasa su bashi ana gudu ana magana kamar ko a fadar duniya ba a yi wani ko ba a na fadar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kowa zai ba da amsar abin da ya aikata a rayuwarsa abin ba kun wasa ba to hadis zuwa karshen ayoyi wa qala ta'ala Allah ta kuma yana cewa dai fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a wani wuni wanda gargudansa shine shekara hamsin. shine ta kwatankwacin tsaye wanda za a yi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yanayi na tashin kiyama ma'ana da abubuwan duk da za a yi da tsayuwar da hisabu da raba littafan da kuma abin da za a yi kowa ya kama hanya ya shiga makomarsa to abin da za a yi wa kala ta'ala Allah kuma yana cewa sanafuru lakum ayyuhal thaqalan ya ku taron aljanna mutum shine thaqalan sanafuru lakum za mu mai da hankali kanku wannan baya nufin kamar da malamin tafsir suka ce baya nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana kafara daga wani abu mai da hankali kan wannan amma abin da ake tahdidi lafazi ne na tahdidi cewa za a tsaye da komai ba wai dan wani abu ya tsaya kuma ba a kula da shi ba amma Allah mutum zai a kan wanda suke gaban su sai an musu hisabi kamar yana ce musu ne babu gobe cewa a cikin babu wanda ba za a titsiye shi ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa magana wannan kuma kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun shajin sa ma minkum min ahadin bu illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fassara su ce wannan cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaya ya kowa magana ba babu wani daga cikin sai face Allah zai magana da shi ba tare da wani tafinta da zai fassara masa maganarsa ba mutum ya duba damansa ba komai sai abin da ya aikata hagunsa ma ba komai sai abin da ya aikata ya duba gabansa kuma ba komai sai wutar annama tana ruruwa sai ya tsallake ta kuma sannan shiga aljanna babu mai shiga aljanna sai ya bi ta kai ta saman sirati siratin akan wutar annama aka kura shi kaifinsa kamar reza hmm? a ce ka taka shi ka tafi ai ka san kawai sai dai rahama Allah yau da haka ba zancen ka duk rahmar kasiri ya ko ba sai wannan magana rahmar Allah kuma da aikin mutum eh me yasa aka da aiki a nan malamai sun ce tsallake sirati gwargwadon aikin da mai kyau gwargwadon irin sauri da za ka kai cikin shi yau wani ba zai ji ma ya tsallaka wani abu wani kamar walƙiya zai wuce wani kamar kudin jirgin sama da yake motsa jirgin sama wani kamar kudin mota wani kamar kudin doki haka wani kuma tafiya ko gudun dan adam wani kuma kamar tafiya noman tafiya yadda dan adam ke tafiya wani kuma da rarrabe wani kuma ana rarraban ana fadawa annabawa suna gefen wutar jahannama suna cewa rabbi sallim sallim ya ubangiji ka tsare ya Allah ka tsare al'umma ta ya Allah ka al'umma ta kowane annabi yana wannan addu'a wasu suna afkawa ana ganin kamar wani zai tsallake sai a ga ya faɗi in an ka fata kuma shi kenan an fata kuma take nan ba zance fitowa sannan wanda ya tsallake ne sai kuma shi ke sai an yanka shi ba ya aljama wanda kafin tun ma sai an yi kisasi tsakanin dan adam da dan adam duk wanda ya ci wani abu da ya rama wasu nan kuma Allah subhanahu ta'ala ya cire mutane duk abin da ke cikin zuciyarsu na kike na kiyayya na zalunci na gaba sai kuma a ce ba yana da ku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai shi ne farko da zai kuma kasan kuma a fara mutum masa ba mai shiga aljanna sai Allah akbar to Allah ya samu a tutarsa kuma Allah ba mu damar mu shiga mu samu wannan babban ne dama babi ne na tsoratar da mutum mutum zai yi wannan kalmomi dan ya firgita kuma ya gyara aikinsa babu wani dan adam da zai kubce wa wannan ranar babu inda za a buya babu wanda zai saka a wuri a ce sai an gama fito da kai babu vip ba komai yadda kowa yake haka ranar nan matsayi guda ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to tambaya ta gaba ita ce kaifa sifatu موقفي من السنه من جد القران نعم لكن السنة من زمان الله صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث كثيرة أقول حديثي ديو نم أحاديث سبولة على وزن أفاعيل باء مسة من باء تيو أحاديث سيدأتي أحاديث دو آه، أقول حديثي ديو دنغن دو منها لكن سبولة أقول عن ابن عمر رضي الله عنهما لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وزال الله صلى Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da fassarar fadin Allah madauki da yake cewa yau mai yaqumun nasu da rabin alamin ranar da mutane za su tsaya ga ubangijin halitta tsayawa gare shi ma'ana su tsaya a gaban sa Allah sun alaihi wasallam sai da kowa to sai Annabi sallallahu alaihi yake fassara wannan ko yake yi bayani da karin bayani akan abin da zai auku bayan an tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala shine yake cewa qala wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqumu ahadukum fi rashihi a wata a wani dabbi nawo yana cewa fi rashihi da fasahin shi ko da sukuni yau rashihi ana nufin gumi yau mutum zai tsaya a cikin guminsa gumin nan ila an safi gudunai zuwa rabin kunnuwansa guda biyu ma'ana kowa guminsa sai ya kai masa wani rabin kunne ka duba ga shi saurin jikin ka ba a zancen kafar ka ina cikin ka ina komai kirji numfashi kawai za ka samu kai gumi ne shi ne nan suka tauna nan ana gumin jikin mutum nasa ko ko gumin wasu mutanen da an taru da yawa wasu ba da kace ai yadda dai Allah yi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko gumin ka ko na wani ne haka dai za a haɗe hmm. a ah, wannan hadisi وحديث أبي هريرة لكم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعر أن صلى الله عليه وسلم ياتي يعرف الناس يعرف الناس يوم القيامة متى الناس يقومي سكد زبه يوم القيامة حتى يذهب عرق عرقهم في الأرض سبعين ذراعا هل سيب من الناس يا تبيا شكتك كسا ذراعي سبعين to rana ce wannan wuni mutuwa ce kawai aka halaka inda duk wahalar da za ka tuno dan adam zai sha da damuwa ba za ka iya kwatanta ta a wannan ba. Mm. inda ka taɓa shiga wani yanayi na zafi da za a ce kawai kana tsaye gumi na take tuma ai akan samu dan adam lokacin da jikinsa gaba ɗaya ya ji wannan anan duniya ko wannan ranar ta duniya wanda yake tsakaninmu da ita miliyoyin a kilomita ne ba dan ba ko komai ba to wannan kuma nan da kiyama ranar za a matso da ita kusa wasu malamai su ce gwargwadon mil ɗaya ka duba yanzu zafin da muke ji gwargwadon miliyoyin mil to a ce an matso maka ita kaga ai sai dai a ce an hana ta mutuwa ne kawai ba dan haka ba tana matsowa ai ba wani ne yawa to Allah subhanahu ta'ala yadda za a shiga a wannan yanayi ne ba an je an gani ba sai dai ka iya tunani kawai ba za ka iya kwatanta abin yadda yake manzo sallallahu alaihi wasallam zai ba to sai ce gumin dan adam zai ke cewa ya tsaga kasa ya shiga can cikin kasa bayan ya tsatsago daga cikin dan adam to kuma ya tsatsaga ƙasar ya kasanta har ya zama cewa ya kai nisan zira'i saba'in a kasa. me zira'i kamu abu ko to kalli kai ka duba kamar ka ce ne fit da kuke cewa yau kai wannan sau saba'in ka gani san ku da za shi an nisa ne mai yawa wannan wannan yana daga cikin abin da malamai suke kafa dalili da shi cewa wannan tashin kiyamar ko mawqifin a nan za a yi shi ne tunda ya ce fil ard yau ba a wani kun ba arsatu kiyamar a nan a bayan kasa za a yi shi ji wasu kwanu wasu kuma sun ce wani wurin ne daban ba a ambace shi ba amma dai an sunansa arsatu kiyama ma'ana farfajiyar inda za a yi tashin kiyama amma kasancewar an faɗi wannan fil ardi sai dai idan ana nufin fi ardin arasat wato kasar da za a yi wannan taro a wurin wallahu to har yake cewa wa jini kuma zai musu dinzami hatta ya buga shi ne da kaga wani yana kara bayan yin wancan ne na an ce abu zai ma linzami a zai maka zai ka zai zama kamar yadda linzamin doki a bakinsa yake abu yau za a sa masa yadda za a ja ya tafi a sake shi ya tsaya kuma makamancin wannan daidai bakin nan tsakon baki daidai kuma kunne to irin wannan haka mumin dan adam zai zo masa isi wa haqiqi fi sahihi wa ma kathir wannan irin hadisa ba iya wannan kawai ba da su suna da yawa a cikin sahihin bukhari ko sahihin muslim muna roƙon Allah ya kyauta mana tsayuwar mu gaban sa ranar tashin Amin. Allah kuma ya sa mu an zo hisabi mu samu hisabar yasira Allah ya tambaye mu kun yi mutum ya Allah mun yi Allah ya ce dama sun ka muku ne to idan an muku je Allah Allah ya cire a bakin amin dan musu in yi musu ko gaban Allah to ba kamar zamu zo mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Aisha man duk wanda ake masa munakasha in ce munakasha shine ka faɗa a faɗa kai sai ah, Allah ni mai shikenan sai a banka ina littafi ina abubuwa haka za a kawo kai da kan san bidiyo inna lillahi haka za a nuna maka yadda kai da kai da wani kun haɗu da kai da wancan kun haɗu da kai da waye da waye kun haɗu an yi abin da dai Allah ya hana to haka za a da shi in Allah bai yafe maka in kuwa ya maka wancan musabin ya tsira zai ce maka dama na suturta maka a duniya ba wanda ya sani lokacin da kai to yanzu wuce yau din ma an suturta kuma ba wanda zai za a gaya wa a ranar kiyamar ma cewa kayi abu kaza kuma an yafe maka amma idan mutum ya ce a'a to a lokacin da a fara bincike kuma sai an faɗa kuma kowa ya ji a lokacin za a yi haƙa na dama a ciki shi dama wani kaza dama sani ne mutum hmm? to Allah ya kyautu to kai ko sifatu al-ardi ko wal hisabi min al-kitab kai fa sifatu al-ardi wal hisabi min al-kitab qala ta'ala yawma idhin tu'rabu la tanfa'u min ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى abubuwa guda biyu da ya kamata mu bambance alhamdulillah idan malamin ya bambance akwai abin da ake ce ma ar ar shine gitta ayyukan mutane a ce kayi kaza kayi kaza kayi kuma ka ce eh ka wuce hisabi kuma shine dama kwakwale kwakwale lissafi ka ce kayi kaza ka ce bai ba a ce kuma ka shi yau asalin tsayawa a gaban ubangiji a bijiro ayyukan ba shine ar ar kamar a explain shine ma'ana ar yau shi kuma hisabi a lissafa a yi abin diddigi to idan aka yi mutum arziki ya amsa aka yaga ya wuce to wani shi ne ya arzi ba tare da hisabi in yi musu aka kwakwala aka kwakwala aka bincika to wani shi ne hisabi mun fahimci wannan yau to shi ne yake cewa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce yawma idin tuqaduna ranan nan za a bi bijiro da ku nan kuka ba abdul a'malin ba a kudin kan dan adam za a bijiro da shi da aljan gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala duk a jefe la tahfa minkum khafiyatu babu wata mai kuya da take kuya daga gare ku ma'ana ba abin da zai kuya daga gare ku to mutumin da aka tashe shi hufatan ba ba abin da ya rufe masa kafa ko muratan tsirara burlan ba kolo ba me za ka koya a cikinsa haka zai fito ba kaya a jikinsa ballantana a koye kaga kenan ba zancen wani guri a koye wani abu to ba inda Allah subhanahu wa ta'ala zai koyi gare shi wa kala ta'ala Allah kuma yace wa qulu ala rabbika kuma za a bijiro da su a nuna su gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama cewa kamar yadda yau bace yawma tu'radun la tafamu kafi a ce wa qulu ala rabbika saffan sahu haka za su yi sahu guda laqad ji'tumuna kama khalaqnakum haqiqa kun mana kamar yadda muka halice ku inji Allah subhanahu wa ta'ala awwala marratin a karan farko ma'ana yadda muka halice a karan farko haka nan kuka dawo ba tare da wani abu ya gagara wanda ya halice ka a lokacin da babu babu kai to dawowa gare shi ba zai zama wani abu mai wahala ba Allah sannan kuma Allah subhanahu ya ce ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون أرانا دا زام تارا كم من كلمة الحشر معنى التبو تارا جمع بتاير ولا كبريما ويوم نحشر من كل أمة فوجا أرانا دا زام تارا إذا قوت الأمة زام تارا فوجا وتقنيا وتجمعا mimman yukazzibu bi ayatina daga waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu fa hum yuzaun haka za a tsaye da su guda shine ma'ana yuzaun ma'ana yuhbasu awwaluhum wa akhiruhum za a tsaye da na farkon su da na ƙarshen su su taru buɗe sannan sai a ranka ya su kuma aka su zuwa wata jahannam shine abin da ake nufi yuzaun a nan malamai sun tattauna wannan aya nan an ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan shin ba a tara kowa sai fauci fauci ko kuwa fauci abin nan tarawar wace iri ce malam sun ce akwai tari iri biyu tari an za a tara mutane gaba ɗaya kowa da kowa akwai kuma tarin makaryata a yi musu tarin su daban dan a nuna a yi izgiri gare su ce ina masu da suka karyata ayoyi sai a fito da su jama'a jama'a gaban sauran jama'a suna gani sai a ce waɗannan su ne suka karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai a kada su wannan dama kafin hisabi kaga ai za a zare dama su babu hisabi a kansu to sai kuma a yi hisabi da sauran wasu malaman aka suka faɗa kenan shi sanan aka ce min kulli ummati daga kowace al'umma kaga ba duk al'umma ba ke Yau ba wannan tari ne na daban kamar da malam Muhammad Amin Shindidi ya ambata cikin Allahu Bayan da kuma littafinsa mai suna Dafu Hamil Ittirabi an ayatul kitabi na tafiya wannan littafin ko littafi ne mai kima mai daraja sosai mujallabi ɗaya ne da ya bi ayoyin alƙur'ani duk wata aya da ake ganin kamar wata aya ta ƙur'ani ta saba mata to ya zauna ya haɗe tsakanin su da ya da saɓani ko kuma shi yasa ya kira shi ihamu lil wato daf'u kau kade da kuma tunkuɗe ihamu lil abinda zai iya shiga kan mutum na wahami na cewa akwai kamar tufka da walwala da iftirabi da rashin ah, tafiya daidai na nasoshin alkur'ani an ayatul kitabi da ayoyin littafi da girma wato alkur'ani wani littafin yana da kyau sosai ɗalibin ilimi su same shi musamman wanda suke tafsiri zai amfane su sosai da ayat da karanta ka ga in akwai wata wadda ake ganin kamar ta saba mata to sai mutum ya ga yadda malamin ya yi jami'i tsakanin su saboda me kun ga wannan ayar tana nuna tunda an ce a kowace al'umma za a tara makarita kaga wani zai sa to tarin ba iri ɗaya ba ne can kuma an ce za a tara kowa da kowa wuri guda ya kuma nan aka ce za a tara iya makarita to shi malamai suka shi ne bayyana da nan cewa abinda ake nufi can bayan an yi tarin gaba ɗaya za kuma a taro daga cikin wannan tarin gaba ɗaya kowace al'umma sai a zaƙulo makaritanta sai a tara su guri guda kowa ya gansu sai kuma a yi abin da a yi da fatan mun fahimta sai ce hatta idan ja'u har sai sun zo gaban ubangiji kala Allah zai ce da su akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman fi kun karyata ayoyina hujjojin da na ayoyin alqur'ani manzanni da suka zo suka bayyana muku ga Allah ya ce kaza an ce kaza an ce kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi imani da Allah shi kadai kar abota masa kar wa kowa kai tare da shi wannan ayoyin da suka zo tare da cewa ku ba ku yi ihata da waɗannan ayoyin ba haka Allah su wata da ke adalci da kafa hujja me yake nufi a wannan wuri cewa yi hatta idan ja ƙala sai ya ce da su akazzabtu bi ayati yanzu kuma ba ƙaryata ayoyina wa lam tuhitu biha ilman alhali kuwa ba ku gama sanin su ba ba a ce komai da komai kuka sani ba ballanta na ku wani abu ba daidai ba ne shi mai ƙaryata abu ai ya kamata ya san cikinsa da bayansa kafin ya ce karya ne ban fahimci wannan to shi da abin da yake yanzu ku ba ƙaryata ayoyi na al'adu ba kuma fahimce su ba amma za kuntum amalu ko ko menene kuka aikata in ba haka ba me kuka aikata kaga wannan shi ma ƙarin adalci ne daga Allah ya ba su dama a ji daga bakin su su amsa amma za kuntum amalu da kila wani ya ce ya Allah ba ƙaryata muke ba ya abu kaza ne abu kaza dan ne a ba mutum kofa duk da Allah subhanahu Allah ya san ba su da wata kofar kariya ko Allah ya ce wa waqa alqawlu alaihim sai azaba ta uku akan su alqawlu anan anan kuma al'azab yau wa waka al'azabu alaihim bima zalamu saboda abin da suka sance na zalunci mai suka ce nan zulmun ana nufin shirka domin ita ce wanda za ta sa mutum a ya dawo huta fa hum kuma, sai su shiru ba abin da za su ce ba wanda zai iya ba da amsa akan wannan zaben da aka ba su an cikin ku ku ba da amsar wancan ku wannan kuna sane da ayoyin ne kun san su ciki da bai har kuka karyata ko kuwa me ya yasa me ya faru kuka yi irin wannan ko karyata sai kuwa ya kif ya shi ba abin da zai iya buɗe baki ya faɗi wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma idin yasdurun nasu ashtatan da mutane za su koma su zai kowa yana neman ya ga aikin da ya aikata na ce yasduru tun ya taho yau sawa'un ya koma asalin ko kuma ya koma inda zai samu wani abu da aka tara shi wuri da inda zai dauki ya ga aikinsa kamar ya tafi shi ne ma'anar yau mai yasu nasu ashtatan a rarrabe a warwatsa kowa ya birgice wannan mai nan wannan mai nan yana neman da zai dauki littafinsa li yurau a amalin don su ga ayyukansu da aka rubuta a cikin wannan littafin faman ya amal mithqala dharratin khairan duk wanda ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra na alheri wannan khairan tamyizi ne yau ma'ana duk wanda ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra khairan ai min khairin ya to zai gan shi an yi wa wannan ya rahu jazma saboda mai jawabin sharadi ne yau domin dama ga sharadin nan faman ko ismu sharadi ne faman duk wanda kuma shi sa fi'ilinsa ya zama shi ba majzumi faman ya mal aka yi jazmansa ko mithqala darratin khairan ga asali ya hmm. asali yara ne ko to amma saboda jazmar shi aka cire harafin illa ko yau aka cire wannan harafin ƙashe wannan kuma haɓu da aka kawo damiri ne a da shi aiki ne yau kuma ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka kuma wanda ya aikata gurgudan kwayar zarra da sharri shi ma zai yi shi nan malamai sun tattauna a tafsirin wannan aya maganganu masu kyau da yawa daga cikinsu mutum zai tabbatar da adalcin allah ko na farko duk abin da ka aikata na alheri ko mai kankantarsa to allah ba zai zalunce ka ba zai nuna maka shi ganin sannan abin da ake nufi za a saka domin ka gan shi ka ga cewa ina eh, aikata wannan kuma an rubuta min lada a kai don haka allah ba zai zalunce ka ba zai ba. haka nan a gefe guda na sharri wanda ya aikata sharri shi ma komai kankantarsa to Allah zai nuna masa zancen gafartawa kuma sai biyo daga baya in Allah ya so wannan mummuni ne mutum shi ma nan ba za a zalunce ka a ƙara maka yawan sharri ba ba kuma za a zalunce ka a rage maka aikin alheri ka da aikata wa qala ta'ala Allah mutum ya ce fa wa rabbika na rinzi da ubangijinka ubangiji ne yake rantsewa da kansa dama Allah sun Allah yana rantsuwa da halittarsa yana rantsuwa da kansa yana rantsuwa da sunayensa kamar da ya rantse da al'asr ya rantse da laili ya rantse da duha ya rantse da fajr ya rantse da shams duk ga sanan a qur'ani yau wal qamar duk ya rantse da su sannan kuma inda ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'amuka innahum lafi sakratihim wannan ya nuna girman manzan Allah su kusa domin dama duk abin da kaga Allah ya rantsi da shi to ba karamin abu ne to nan kuma sai ya rantsuwar da kansa ita fa wa rabbika na rantsa da ubangijinka lanas'alannahu kaga an kawo rantsuwa an kawo lamu ko ita ta tauhidi ga nunin kuma ta tauhidi har yanzu abubuwa guda mu'akkidat guda uku fa wa rabbika kuma wanda wannan kuma aka nuna manzan Allah sallallahu alaihi asalama shi ma aka aka kawo kafu ta ta abin nan ta hiqabi tun da shi ake yau ba wai saboda Allah ba ubangiji kowa bane amma sai aka zaɓi a cikin bayansa mafi falala aka raba ubangijin zuwa gare shi cewa ubangijin kan na rufe shi ne kuma Allah shi kuma mai Allah shi ke rantsuwar da ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk akwai nuna girma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai la wallahi zan tambaye su su ka san ko ba haushi in ya ce duka ya kuma zo ya ce maka kakaf to kakaf ba abin da ke tsaya cikin ko shi ne wannan babu wani mutum daya da zai fita daga cikin wanda za a tambaye su amma kano ya amalu daga da suka kasance suna aikatawa wa qala ta'ala Allah kuma yana cewa waqifuhu sai da su innahu mas'ulun lalle su mun tambaya ne ma'ana Allah zai ba wa mala'iku umarni ne sai da waɗannan bayan su tsaya nan inda suke za a zo a tambaye su tambaya kuma wanda babu ƙarya a cikin ta ranar kamar da Allah kake ba mu labari a cikin sunan yasin tambaya ce za a yi maka gabar da ta laifin ita za ta ba da amsa baki da ya saba karya a duniya sai a matse shi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wannan ranar da ta zo shi yasa magabata sukan samu lokaci wata al'ada da suke yi zamanin tabi'ai sai ɗaya daga cikin su ya ce ta'alau nu'minu sa'atan ku zo mu yi imani na sa'a daya imani ana nufin mutunatarwa kanmu wani abu da zai kara mana imani ba sa yin nesa da irin wannan kalmomi yanzu ka ɗauka duk mutumin da zai rika tuna wannan ayoyin ko shi da kansa ko kuma a rika tuna masa alal akalla a ce duk sati za a tuna maka ka gane ka karanta ka sani amma duk wanda aka taɓa gaya maka wannan za a ga cewa jikin kai na yin sanyi to muna buƙatar a samu lokaci jiki ya rika yin sanyi da irin wannan kalmomi din mu rika tuna wa junanmu da cewa wannan magana babu wasa ce babu zancen wasa duk kowaye dan adam to zai a gaban ubangiji ubangiji kuma zai tambaye shi kaga akwai bukatar ce a kowane lokaci dan adam ya rika kokari yana shiri ya san cewa ko yau ya mutu ya haɗu da ubangiji ya ji kamar a shirye yake ba ka samun mutumin da za ka ce gashi ya zo ya shirya ya ce ya Allah ga ina fito ina mala'ikan mutuwa ba taɓa jin wannan hatta annabawa kaga a zo mutum annabi da tambaye shi ya ce wani an lokacin yayi ya roƙi inda dama a ƙara masa kamar da malamai suke faɗi cewa babu wani ɗan adam da mutuwa za ta zo masa sai face ya ji baya so da mutu duk ɗan adam duk aikin kirkinsa duk munin aikinsa in mala'ikar mutuwa ne yanzu zai ji ina ma a ƙara masa lokaci a saurara shi idan mutumin kirki ne fatan da zai shi ne mai a bar shi ya ƙara yawan aikin kirki in ko mutumin banza ne mai zai a bar shi ya koma shi sama mai suke cewa babu lokacin da ɗan adam yake ganin muhimmancin lokaci irin lokaci ne lokacin ihtidari menene ihtidari lokacin da mutuwa ta zo mutum dama a lokacin ne dan adam zai ce ya hasarata alama ma da fi jambillahi lokacin da ce ya kai can na dama ta bisa abin da na yi sakaci da shi a cikin sa fi jambillahi ai fi dinillahi ma'ana a janibin addinin Allah sakacin da na yi kai tona me yasa ne wannan sakacin a ranar da ka tuno kana barin sallah ranar da ka tuno ka wulakanta iyaye ranar da ka tuno an yi zina an yi wane ne an yi menene an ci abin da ba halal ba duk kana ganin yanzu kamar ba komai ai Allah zai baka lokaci ka gyara a lokacin da kake duk gani kake ba komai ai zai tuba duk wa'azin da za a yi musu kace ai kila da wasu ma ake ba da ni ba in kuma ka ji a jikinka da kai ake sai ai Allah mai rahama ne kafin ka mutu dai zan tuba hmm. to duk wannan tasawwabin nan taswiri ne na shedan mutum yake yayi wannan ya tuba saboda bai san lokacin da zai mutu to wannan karan farko ke karo na biyu kuma da dan adam zai ga muhimmancin ina ma ya amfani da lokacinsa a rayuwarsa shine lokacin da za a yi hukunci yan aljanna su aljanna yan wuta su wuta to a lokacin yan wuta za su ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun abinda za su faɗa ke ya Allah ka fitar mu daga wannan wuta in mun komo cikin ta kuwa to mun tabbatar wa kanmu cewa mun azalimi ba ba da ta to a lokacin da kimar ina ma a rayuwarsa ya yi amfani da lokacinsa bai ci mutuncin addini ba bai zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kafirce wa addinin Allah ba kuma yayi da'a yayi abin da Allah mafi ya umarce shi shi daɗin abin nan da zai sa mutum ya tuna wannan ya dinga kansa wa'azi shine shi hisabi daidai ku daidai ci ake yin sa mun ku. babu wani ɗan adam da zai zo ya ce ya ɗauke maka na. babu Allah bai bada wannan don haka ashe kenan kowa sa a kansa yana da damar ya gyara shi ne kuma ya kauce bai gyara ba sai daga bayan ta yi da dama lokacin kuma da damar da za ta masa kun ga an samu kasa Allah ya ba mu damar duk abin da muke kuma dama ga mu kullum a cikin jiri muna fata Allah mu ke ba mu damar tuba kafin mu koma zuwa gare shi ayyukan mu su zama waɗanda za mu yi alfahari da su a sa to mu je bayan wannan ya ce wa kifu min nahum mas'ulun sai ce al ayoyi har zuwa ƙarshen ayoyi wa ghayruha kathiratun a waɗanda ba wannan ba ma cikin ayoyi suna nan da daman su طيب sai kai fa sifatu dalika min as-sunna yanzu mun ji daga qur'ani sai daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ardi da hisabi akan sa muke dace ya za a bujuro a tsaya gaban Allah ya kuma Allah zai tanyo ya za a yi hisabi mun ji daga daga hadisi كيف صفة ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الحساب الدين قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يجاء بالكافر sifatu zalika min sunna yace fihi ahadithu kathiratun akwai hadithai ne da yawa shi ma duk mutumin da aka masa shi ne lokaci munakasha ne kana faɗa ana faɗa a ce eh ka ce a sai kuma a yi bincike to duk wanda aka yi masa haka kuma da mu haka domin idan har mutum ya san kansa ya san irin zulmin da yake a duniya to yaushe zai ce a kwakwale din wannan abinci ko din ba komai hmm? in an bincika dama za a samu ko a duniya ka zauna ka kura mutum da kake tabbin sa kake tabbin diddigin sa kai tabbin wayar sa kai tabbin ina yake zuwa ka aika yara su tabbin sa su ga ina za shi sai ka ganci su kulle to ku gaban ubangiji wanda babu mutum da ke kubce masa to wanda aka yi kwakwale aka yi kwakwale kwakwalen bincike a hisabi a kansa to lallai za a yi masa ala. ma'ana kamar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine babu wanda zai tsira in aka yi masa kwakwalwa ba mai tsira qalat aisha radiyallahu anha aisha abin da ta fahimta a wannan hadisin shine tunda ta fahimci nan hisabi aka ce duk wanda aka yi hisabi kuma ta san cewa hisabi lalle ne za sai ta ce alaysa allah yaqulu allah ba ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba Allah ce za a yi hisabi kuma za a yi wa bawan Allah hisaban yasira hisabi wanda ke da sauki kaga sai ta fahimci hisabin ne ya kaso kashe biyu akwai hisabi mai sauki a mutum mai sauki ya wuce akwai kuma hisabi na kwakwale-kwakwale mai zurfi shi kuma a kama mutum mun fahimci wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai dalikal ab shi wannan hisabin yasira ai sunansa ko biyu aiki dama ba sunansa in aka ce hisabi aka ga bincike amma ku arku a bijiro ne a nuna eh ga aiki kaza da kaza da kaza sai Allah ya ce ya zo ya kira mu dama kamar da ya zo ga gashi nan hadisin zai fassara mana shi yana zuwa yau za mu zo kansa Shi ne siffa sosai ta Allah da yadda ake yin sa to wannan hadisi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya ce yuja'u bil kafir za a zo da kafiri yawmal qiyamah fa yuqalu lahu sai a ce da shi ara'aita shin kana ganin law kana laka mil'ul ardi dhahab da a ce kana da zinare cikin duniya gaba ba fa cikin garin ku duniya ka kam a ce cike take da zinare kuma kai ka mallake shi kunta taftadi bihi za ka ba da fansarsa Allah ka ba da shi ka fashi kanka ma'ana ka ba da zinarin sai ya Allah ga wannan zinarin na ba ka kyale da karin za ka yi wannan fa ya ƙulu na mai sai yi ƙwarai da gaske zai fa yi ƙalu sai allah ya ce da shi ƙad su ilta ma huwa aisaru min dalika ai ko an an roƙe ka ka ba da abin da yake bai kai wannan ma tsada ba bai kai wannan kima da darajar duniya a duniya sai ake nufi yau daraja ta kuɗi kaga dai zinare ai duk ɗan adam har zuwa yanzu ba tun wancan lokacin har yau ba abin da ke da kima zinari da shi ake kwatanta kuɗin kowace kasa ne ko ba ka bane to kaga ashe kenan ya fi komai kima to a ce an tara maka inda ka je ka tambayi mata da suke damu da shi warwaro daya ka ji gram ɗinsa nawa ake sai da shi hmm? nauyin abubuwan nawa zai zama to a ce an tara maka duniyan nan gaba ɗaya a cika ma ita dam duk zinara ko a ce na Sai sai mutum ya cancanci shiga wuta a ce ya ɗauki dinarin nan ya ce ya Allah gashi a ƙyale ne to a lokacin Allah abin da zai ce masa shine ai in baka manta lokacin da kake gadon bayan tsatsan annabi Adam tun kafin a haife ka shine abin da yake nufi faqad sa'altu sa'altuka ay sai fi riwayatin faqad sa'altuka ma huwa ahwal min hadha wa anta fi sulbi Adam na roƙe ka ma'ana na tambaye ka ka bada wani abu wanda bai kai wannan girma ba a ka. a lokacin da kake cikin sulbin annabi Adam ma'ana kake tsatsan annabi adam tun kafin a haife ka domin Allah sun ya tara dan adam gaba daya a tsatsan bayan annabi adam aka buga bayansa aka fito da zuriyarsa gaba daya duk wanda za a haifa har zuwa da kiyama Allah mu ke karba alkawari a kansu alastu bi rabbikum qalu bala kowa sai da yace bala wannan ayar ita ce malamai sai kafa hujja da ita akan fitra cewa duk dan adam ana haihuwarsa a fitra me ma'anar fitra sanin ubangiji ya cancanci a bauta masa kowa ya san wannan domin magana ce ta annabi adam ba magana ce ta a lokacin annabawa an kawo sako ka karba ba a'a duk wanda dan adam ya annabi adam ya haifa ma'ana inda dan adam ne shi to an karba alƙawari tun ba a haife shi ba ya buɗe bakinsa ya ce bala eh ya Allah na amsa kai ne ubangiji mun fi yau to shine ke cewa ai na tambaye ka ka ba da wannan abin da yake bai kai zinare ba tsada Allah tu shirk bi shay cewa kada ka yi shirka da ni da komai fa abaita illa shi amma da ka zo duniya sai ka ki sai shirka ka aikata shirka kun bai jona nan nan kun ga an nuna wa dan adam ya yadda da la ilaha illallah ya mutu akan la ilaha illallah ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai in a wajen aqima ta duniya ai zinare ya fita ko ƙimar duniya yau amma a lahira ba la ilaha illallah da mutum yau to shi yasa nan yake cewa ma a ahwan amma kaga bai ce dama wancan ya fi tsari a wani wajen a same shi mu kula da dukkan yadda lafazin yake abin da ya fi sauƙi wajen samu domin duk abin mutum babu wanda ya mallaki cikin duniya da zinari a shekara akwai wahala amma ya ce la ilaha illallah ya yadda da Allah ya bauta wa Allah yana da wahala ko ba shi da wahala ba shi da wahala to an nemi abin da ya fi wannan tara zinare din saukin samu amma dan adam ya ki yace shi dai shirka zai to wannan kafirin sai Allah ya tambaye shi wannan tunda dama ya tambaye shi ya kafa masa hujja ranar alastu da rabbikum to ranar kiyama ba za a tambaye shi wa qala sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin hadisan da suke istifna'i cewa ba a yi wa kafirai hisabi wannan ba ka dauki ta a matsayin hisabi tambaya ce iya wannan kuma shi don an ce hisabi anan bi hisabul a'mal sabul amali su kafirai ba su da aikin ma don haka Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati yau ba ma za a sa su wani aiki da suke da shi a mizani ba balanta na aiki sabin sa kawai tambaya sai dan dona hujja a kansu domin ga jahannama nan za su shiga kada su shiga su rika ganin an zalunce su sai an tuna musu cewa an ne musu yadda da la ilaha illallah wa rayuwarsu suka ki yadda haka a kafa musu hujja sai su gangara su shiga jahannama Allah ya kare mu Allah ya tabbatar da musulunci kuma mu musulunci وقال صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يا قومتي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه wannan mun karanta shi da su ko babu ɗaya daga cikin ku sai face ubangiji zai ubangijinsa magana da shi laisa bainahu wa bainahu juma babu mai fassara tsakaninsa da shi fayanzur aymana minhu ya duba damansa fala yara illa ma qaddam ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata ya gabatar da shi min amalihi da aikinsa ash'ama yace ash'ama ana nufin babu minhu fala yara illa ma taqaddama shi ma ba zai komai ba sai abin ya gabatar shi ma ga nan ihtikaran lahu ba a kaɗe shi aiki ko dan mulakanta shi ba shi da muhimmanci ba a ce min amalin ba dan kar mutum ya ce ya aikata aiki ballantana a siffanta shi da mummuna sai aka ce kawai ma kaddama da abin da ya aikata domin so a nan a kafa masa ainihin babban darasin ke ciki bai ne ne gabansa wala ya mana ilin nara tilka a waje ba abin da gani sai wuta a gabansa fattakun nara ku kiyaye kanku daga shiga wuta nan ku ba nan ku ji tsoron wuta ba ba a tsoron kowa sai Allah tsoro na yin wancan nan a abin da ake yi nan ku aikata abin da zai sa makari tsakanin ku shi ne ma'anar fattakun nara ku kiyaye kanku daga shiga wuta walau bi shiqqi tamra ko da da tsagin dabino ne ka tsaga dabino ka ba wani sadaka wannan sai Allah mai iya saba ku shiga aljanna saboda shi walau bi kalimatin tayyiba ko kuma da kalma mai daɗi in ba ka da dabinin wanda za ka ba to ba a shar ba ku zaki ba cin mutunci ko mutum ne ke yi maka to kai masa addu'a alheri yin ba da wani misali abdullahi bin mas'ud wata rana ya shiga kasuwa ya yi cinikin wani abu a madina ko a kufa kai ya sayi wani abu sai ya bar shi ya dan zagaya kafin ya dawo aka sashi ibn mas'ud da aka sace ba sai jama'a suka taru wa irin a nuna masa ana tare da shi din nan mm. kai wannan barawo da tsine masa wannan barawo kaza Allah lalata shi kowa sai tsinuwa amma shi da yake bawon Allah ne a karkashin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau karatunsa sai ce a'a sai ce ya Allah wanda ya dauki wannan in talauci ne ya sa shi ya Allah ya bata in kuma da gangan yayi Allah ka yafe masa ka rage mun zunubi kan wani shi ke nan to dan Allah wa yake irin wannan hali hmm? kaga ba zagi ba cin mutunci ba komai sai ya faɗi abin da zai amfani wannan yana da cikin halayen manyan mutane mutane masu magana Allah kyauta Allah ya ba mu hali din wannan na shanye damuwa ko bakin ciki ah, sai ke cewa kuma wa qala sallallahu alaihi wasallam yadnu ahadukum يعني المؤمنين yana nufin da yake a haɗuku kada mutum ya ɗauka cewa hadda kafirai ina annabi sallallahu alaihi yana magana ne da sahabbai ko yana da mu'minai yau a nan su ake yace ɗaya daga cikin kuwa mu'minai yadnu min rabbi zai matso kusa da ubangijinsa hatta ya ba'a kanafa har ya sa inuwarsa alaihi kansa dan malamai sun ce abinda ake nufi ya kusanto shi kusanto Allah shi kuma ya san yadda wannan abu yake فيقول إن كان في ظل أصل إن كان في الإنسان ظله ظله شيني كنف إيه نعم كمان إيه كمان كنبي إيه أبا آه، شيني <laughs> إيه فيقول سي سي شيء عملت كذا وكذا الذي لا قال يقول أن هاي كذا هاي كذا هاي كذا كيني على يقول كي إيه، أبوان أنت كذا كذا كذا ولا سأجاوب فيقول سيباوي شيء نعم eh ya ubangiji hakika nayi wa yaqulu sai Allah kuma ya sake ce masa amin ta kaza wa kaza ka kuma yi kaza da kaza lokacin kaza fa yaqulu na ce eh nayi kaza shi ma fa ku, sai Allah ya nemi tabbatar da shi ma'ana ya nemi mutumin da kansa ya yadda yayi shi ne ma'ana ya yuqarriruhu ya sa shi ya yi ikrari yau ka sa mutum ya yi ikrari ya confess cewa yayi abu shi ne ma'anan qarrara bai yuqarribuhu sai ya sa ya ya sa shi ya yadda da laifinsa thumma yaqulu sannan ya ce ma'ana sai Allah ce da shi inni satartu alayka fi dunya na satirta maka a duniya kaga wannan me fa'idar da ma ga mana cewa Allah ya mutu kusa da bawo dan kada kowa ma ya ji sauran jama'a a yau ma sitirta wa za'i yadda ake fita a duniya to a yau ma ba mai jin Allah da sai sai na so ta ta maka a duniya wa an aghfiru halaka yau a yau kuma ina gafarta maka yau wa ghairu zalika min al-hadith da hadisai ba wadannan ba wannan shi kuma dalili ne akan wancan arzu yau shi ne ma'anar dalilin mai sharhi bayanin mai ake nufi da arbi kaga nan ba a bincike shi ba an gaya masa laifukansa ne kuma dama Allah ya san yayi kaga nan ba a zo ga cewa a tira mala'iku su dauko littafin su a bincika to wannan shine maganar hisabi amma nan shi da ubangiji ne kai yi kayi nayi kai ce na nayi to da ba na boye maka a duniya ba wanda ya san kana wannan abu to a yau kuma na gafarta maka kaga ashe kenan wannan wa'azi ne ga duk mutumin da yake wani laifi wanda Allah ya suturta masa har yau ba wanda ya sani to yayi wa kansa me ake cewa la hawla wa quwwata illa laifi yau domin idan ya zama ya ci gaba da yi Allah zai banka dashi in ya banka dashi ga kunyar duniya kuma idan ya je lahira dama a cikin riga an sani sai kuma ya shige ga karkashin mashi a Allah in Allah ya ga dama sannan ya gafarta masa ba za a yi masa wannan rahamar da matsowa kusa da shi har a yi masa wannan irin gatan ya Allah muna roƙon ka kai mana wannan gata duk laifukan da muka aikata ya Allah muna roƙon ka kai mana wannan gatan kai mana irin wannan hisaban yasira a tambaye mu ce eh a ce mu wuce kuma an gafarta Allah subhanahu Allah ya samu dace muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alherai duniya da lahira sai mu saurara a nan dan muka ga wancan za mu shiga a lokaci kuma ba tare da mun gama ba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani ya kara ba mu kuma damar aiki da abin da muke faɗi Allah samu cikin salihan sa waɗanda ya dauka su da ilimi da aiki da ilimi Allah mu ya haɗa cikin mu baki da aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya sani da da